الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ينقوانا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو da arzikin saduwa a wannan masallaci mai albarka baitun min buyutillah masallacin gwallaga da ke nan birnin baucin yakubu a yau takwas ga watan jumadal akhira shekara ta 1444 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Maka zuwa madina wadda ta dace da ranar 21 ga watan 1 shekara ta 2023 miladiya muna karatun Alƙur'ani daga suratul bakara tare da tafsirinsa Allah ya mana muwafaka da karantawa daidai da fahimta da kuma aiki da shi idan ba ku manta ba a karatunmu na baya mun karanta ayoyi mun kuma ɗaura niyyar yin darasi akan ayoyin gaba ɗaya ayoyi bakwai tun daga aya ta saba'in da biyar a fatattu ma'una an yi minu lakum wa kada kyana fariƙun minhum ya sma'una kalam Allah sun mayu harrifu na hu min ba da ma'akaluhu wa hum ya alamunu har zuwa faɗin Allah ta'ala walladina amanu wa amilu salihat ula'ika ashabul jannati hum fiha khalidun har zuwa aya ta tamanin da biyu kenan to amma mun karanta kuma mun fassara sai dai ba mu samu damar fito da abubuwan da suke ciki ba na darussa sai lokaci ya tsai da mu don karatunmu na yau zai zama cikon karatun baya ne wancan karatun da muka tsaya ba sai mun maimaita karatunsu ba tunda an riga an karanta sai dai mu ji abin da za mu iya fahimta na daga fa'idoji da darusa na abin da ya sawwaka galibin ayoyin da suke baya mun yi bayani a kansu sai dai ayar da za mu tashi daga kanta ita ce ayar fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون زوى آير وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لك درسا دزام بيتر daga cikin waɗannan ayoyi ne a cikin waɗannan ayoyi abinda za mu fara ambata shine abinda Allah ya faɗa a cikin wannan ayar wadda mun yi bayanin ta a baya da fassaranta da fa'idojin cikinta sai dai abinda za mu ƙara a kai Allah ya ce fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aidihim sannan daga baya sai Allah ya ce fawailun lahum mimma katabat aidihim kuma ya ƙara da wawailun lahum mimma Ka kaga wailun guda uku kenan malamai suka ce fa'idar da wannan take nunawa shine idan mutum ya je gaban Allah Allah ba zai tuhumi mutum akan laifi guda ɗaya ba yawan laifinka yawan tuhumarka idan mutum ya je wajen Allah da kafirci zalla amma bai aikata waɗansu laifuffuka a cikin kafircin ba to yana da dama-dama a wajen azaba da tuhuma sama da wanda ya je da kafirci da ta'addanci da zalunci da mugunta da fashi da makami ko sata ko mulkin danniya waɗannan za a yi musu azaba akan kafircinsu kuma za a yi musu azaba da tuhumar laifi akan sauran laifuffukan duk da cewa laifuffukan sauran ba su kai shi kafircin girma ba amma kafircin ba zai haɗiye su su a manta da su ba don haka kafirin da yake kafircinsa kawai yake yi amma bai taɓa musulmi ba azabarsa ba za ta kai mutumin da yana kafirci kuma kullum shirinsa shine yaya zai aiwatar da wato wani abun cuta akan musulunci ko musulmi ba sannan haka kuma a cikin musulmi musulmin da yake sata amma bai hada da ƙarya da shan giya ba za a yi masa tuhuma ne a kan satarsa kadai ba za a hada masa da laifin waɗanda suka aikata sama da abin da ya yi ba don haka idan mutum ya je lahira za a kama shi da yawan laifuffukan da ya yi ko da sun kai nawa ne a cikin wannan aya allah ya ce fawailun lahum mimma katabat aidihim rubutun da suka yi da hannunsu akwai azaba a kanta ko da a kanta suka tsaya ka rubuta amma kai baka nemi abin duniya da shi ba ƙarya ka rubuta sai zama manufarka ba ita ce neman cin abin duniya da abin da ka rubuta ba to akwai kuma wanda zai iya ɗaukan rubutun naka ai shi ba shi ya rubuta ba amma ya ci duniya da shi to kaga laifi ne mai zaman kansa sai Allah ce su sun haɗa guda biyu sun rubuta ƙarya kuma sun ce daga Allah ne don su ci abin duniya sai ya zama ƙaryar da suka rubutan laifinta daban abin duniyar da suka rika karɓa sakamakon wannan ƙaryar laifinsa daban shi yasa Allah ce fa wailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun wannan shine fikirar da aka samu da ake amfani da shi a tsarin dokoki na zamani wanda ya dace da tsarin dokoki na musulunci wanda a criminal litigation ake kiransa multiple counts of charges idan aka kai mutum gaban kotu akan ya aikata laifi kai a tsammaninka an ce wane ya shiga gidan wane ya yi sata saboda ka kana so a tuhume shi da sata ne sai ka je gaban kotu sai ka je ana tuhumansa da laifuffuka har wanda hankalinka bai zo kai ba ai ba satacce kawai laifin ba shiga gidan wani wanda ba izini laifi ne ɓalla windo da ya yi kafin ya shigan laifi ne mai zaman kansa riƙe makamin da ya riƙe a hannunsa laifi ne mai zaman kansa inda ya bar makamin a aljihunsa bai nuna ya razani wani ba da da sauƙi akan wanda ya nuna kafin ya karɓa ko da bai harbi ba sannan satar ita ma tana da laifinta saurakan aka zo sai a ce tuhuma ta ɗaya ita ce shiga gida ba tare da izini ba tuhuma ta biyu ɓalla gidan kafin aka shiga tuhuma ta uku wato riƙe makami da mallakar makami ba tare da doka ba tuhuma ta hudu ita ce razanin mutum da wannan makamin sannan a zo tuhuma ta biyar sata da ya je satar kuma ya saci kayan miji kuma ya saci kayan mata za a tuhume shi da tuhumar laifin satar miji kafin a tuhume shi da laifin satar kayan mata ina fata an fahimci wannan wannan shine multiple counts of charges shi yasa Allah ya ce a nan idan sun je za a yi musu fawailun lahum mimma katabat aidihim wa wailun lahum mimma yaksibun akwai irin wannan da yawa a alqur'ani Allah ya ce idan 'yan wuta sun shiga wuta sai yan aljanna su tambaye su su ce ma salaka kun fi sakar wanda ya kawo ku sakar sai su ce lam ku minal musallin wa lam nuta nut'imul miskin wa kunna na hudu ma'al kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmiddin laifi nawa suka yi shine aka hada sai kawo su sakar inda ba duka waɗannan suka yi ba da ba a sakar suka zo ba ina fata an fahimta kaga wannan charges guda nawa kenan guda hudu guda biyu an ce su yi sun yi guda biyu an ce kar su yi suka yi an ce sun ce lamnaku minal musallin sun ki sallah wa lamnaku naku miskin sun ki bada zaka nan an ce su yi ba su yi ba laifi ne don haka laifi biyu sannan an hana su kuma kar su yi wato kar su rinka kutse a inda Allah ya hana sai suka yi kaga nan hani aka yi suka aikata wa kunna nakhudu ma al sannan an hana wato sun kasance kuma suna karyata tashin kiyama bayan yana cikin rukunan imani kaga wannan shi ya bayar da kafircin don haka sai aka haɗa musu duka hudun sai suka shiga cikin sakar ina fata an fahimta misalin wannan shine Allah ya ce wani da ya je gaban Allah fala saddaka wala sallah walakin kazzaba wa tawalla thumma zahaba ila ahlihi yatamatta don haka da aka zo sai aka ce aula laka fa aula thumma aula laka fa aula muna fata mun fahimta fa'ida ta gaba ita ce a cikin waɗannan ayoyi Allah ya ce su yahudawa sai suka ce wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'duda suka ce wuta ba za ta shafe mu ba sai waɗansu kwanaki ƙididdigaggu sai Allah ce ƙul attakhartum inda Allah ahdan falan yukhlifa lahu ahda ka ce da su shin wani alkawari ne kuka karɓa kuka ƙulla tsakaninku da Allah don haka Allah baya saba alkawarinsa shi yasa ba zai saba muku ba am taquluna ala Allah ma la ta'lamun ko dai faɗin zance kuke yi wanda ba ku sani ba akan Allah yahudawa sun kasance yana daga cikin wato abinda suke faɗa na ƙarya kuma suka mai da shi addini da Allah ce wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun su suka kirkira amma sai ya yaudare su kuma sai suka tsaya akan haka shine suna cewa su 'yan gatan Allah ne ko sun yi laifi su ba kamar sauran mutane ba ne sauran mutane za su shiga wuta a ta jibgansu su kuma in sun shiga za su yi 'yan kwanaki ne kaɗan sai su fita saboda su aljanna ta su ce kuma allah nasu ne don haka za su yi abin da suka ga dama ko da na laifi ne sun san laifin ne amma suna da wani garanti tsakanin su da allah cewa ba zai musu azaba irin yadda zai yi wa waɗansu ba akwai riwaya daga abdullahi dan abbas allah ya yarda gare shi kamar da ibnu kathir ya kawo cewa cha suka yi kwana bakwai kawai za su yi a cikin wuta suka ce saboda duniya za ta yi shekara dubu bakwai ne don haka kowane kwana ɗaya kowane shekara dubu su a wurinsu yana daidai da kwana ɗaya ne saboda haka in suka shiga wuta sai su yi adadin kwanakin duniya gaba ɗaya da dama duk 'yan duniyan haka suka ci sai a mayar musu da shi kwana ɗaya sai su yi kwana bakwai sai su fita sha suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi sallama <clears throat> ai mu da kake ta magana akan za mu shiga wuta eh za mu shiga amma muna shiga za mu fita sai a kawo ku mu kuma sai a mai da mu aljanna Shi ne manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce kalla wallah wuta ta kuce aljanna ta kuce waɗansu kuma suka ce yahudawa cewa suka yi za mu yi kwana arba'in ne suka ce ai duk laifin da muka yi ba wanda ya fi girma kamar ibadatul ijin wato mun bauta wa ɗan maraƙi ai kwana arba'in kawai aka yi don haka za a yi mana azaba ne na kwana arba'in wannan shine ma'ana ayyaman ma'adudat suka ce lan tamassanan na wuta ba za ta taɓa ƙona mu ba a lahira ko da mun mutu illa ayyaman ma'adudat illa ayyaman ma'aduda sai dai waɗansu kwanaki yan ƙididdigaggu kaga an ce kwana ɗaya biyu za a kirga ai ƙididdigaggu ne shi yasa azumin ramadan duk da ya kai kwana talatin amma allah ce ayyaman ma'aduda. to shi ma wannan koda kwana arba'in ɗin ne suna nufi iyakansa kenan ne Allah ya ce ƙul attakhadhtum inda Allahi ahda shin wani alkawari ne yake tsakaninku da Allah da kuke gani dole sai Allah ya cika saboda Allah baya warware alkawari am taquluna ala Allah ma la ta'lamun am inna bi ma'ana bal taquluna ala Allah ma la ta'lamun kuna fadin kuna fadar abinda ba ku sani bane game da Allah wannan aya tana ɗaya daga cikin amani na ahlul kitab dama su addinin su ba abin da yake ciki sai yawan gurace gurace da cewa mu ne kaza mu kaza da su da nasara duka haka ne wani lokaci su haɗu su da nasaran su faɗi magana iri ɗaya kamar su ce su ‘ya'yan Allah ne wa qalatil yahudu wa nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne ‘ya'yan Allah kuma mu kuma mu ne masoyan Allah waɗanda Allah ke ƙauna kenan Shin Allah ce qul falima bukun bi dhunubikum me yasa Allah yake muku azaba inda ku ‘ya’yansa ne ko kuma inda ku ne waɗanda yake so bal an tun basharun mimman marhala ku mutane ne kamar yadda kowa yake cikin waɗanda Allah ya halitta shi yasa za ka riƙa yawan jin kiristoci a yanzu da malamansu a coci sai wani ya bayyana kawai ce si prophet ne sai ce wane zai faɗi a zaɓe wani ya fito ya ce wane zai ci zaɓe shi yasa wani mai dan hankali kala ausatuhum kwanan baya ya fito ya ce mu in ji shi ya ce kiristoci mahaukata ne ya ce musulmi sun fi mu hankali su in za su yi magana za su tsaya su nutsu su yi aiki a ƙasa ne su tabbatar sun ci zaɓe mu kuma ya ce sai ce kwaikwaiwa sai a ce a coci wane zai ci wane zai faɗi wane zai ci ya ce kuma duk dado ne ya ce ba wani annabi a cikin mu ko mutum ɗaya ya ce kirdado ne sai wannan ya ce wane zai ci sai wannan kuma ya ce a'a wane ne zai ci ya ce in aka haɗa su dai ai dole ɗaya zai ci ya ce saboda haka kowa shaci faɗi yake yi wannan shine irin shaci faɗin da suka gada tun daga kakanninsu shine suke cewa ai kawai tun da aka ji wani a baya ya ce ku yahudawa iya kwanaki kaɗan za ku zauna a wuta shi kenan sai suka mai da shi ya zama addini ina fata an fahimta a addinin musulunci babu wannan shi yasa zaka ji sun haɗu sun ce wa qalatil yahudu laisatin nasara ala shai wa qalatil nasara laisatil yahudu ala Shai. wata rana su rika sukan juna su ce yahudawa su ne gaskiyan kiristoci su ce mu ne gaskiyan Allah ce dukansu a cikin bata suke ba wanda yake kan daidai sai wanda ya bi millata Ibrahim hanifa wanda ya bi addinin annabi ibrahim wanda ya daidaita akan tafarkin la'ilaha ilaha illallah sannan zaka ji daga cikin amaninsu daga cikin gurace-guracensu zaka ji suna cewa wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara za su ce ai ba mai shiga aljanna sai ba yahude sai kirista to ɗaya daga cikin abin da suke cewa shine wannan maganar lan tamassana na illa ayyaman ma'aduda ba wanda zai wuta ba za ta shafe mu ba sai waɗansu kwanaki ƙididdigaggu to shine Allah ya tambaye su yace attakhadhtum inda Allah ahdan ka tambaye su ce da su alkawari kuka ɗauka tsakaninku da Allah irin alkawarin nan da Allah ba zai saba ba am taquluna ala Allah ma la wato wata fa'ida da zamu gane a nan ita ce wani abu da malaman usulul fiqi suke kira as-sabr wa taqsim as-sabr wani uslubi ne na, na hikimar magana da za ka yi saboda ƙure abokin da kuke wato magana da shi akan muhawara ta wani abu Allah maɗaukakin sarki ya ce sun ce wuta ba za ta shafe su ba sai waɗansu kwanaki sai Allah ya tambaya biyu kaɗai ta ukun ita ce amsa don haka ɗaya da ta biyun duk ba haka ba ne shi yasa Allah ya ce attakhartum inda Allahi ahdan abinda zai sa maganar da kuka faɗa ta tabbata shine kaɗai idan akwai alkawari tsakaninku da Allah saboda wutar da kuke cewa ba za ta shafe ku nan ba ta Allah ce shi ne kuma zai sa wanda ya ga dama a cikin ta yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabu don haka da shi zai kona wanda ya so wa ya sani cewa ko kuna cikin wanda ya so zai kona sai shi kadai don haka idan akwai alkawari ne tsakaninku da shi sai mu ji akwai tambaya ta ɗaya kenan am kulu na allahi ma la ta'lamun ko kuna shaci faɗi ne kuna faɗin abinda ku ba ku sani ba shaci faɗi ko zai zama gaskiya abinda Allah bai sa ku ba kuma ku ba wakilansa ba kuma ba shi ya ba ku labari ba ko dai yayi alkawari da ku ko kuma ya ba ku labari bai alkawari da ku ba an samu ɗaya Amsa ta ƙarshe ita ce karya kuke yi wannan shine as-sabr wa taqsim uslubi ne na hiwar a cikin alƙur'ani irinsa ne Allah ya ce a fara'aitan ladi kafara bi ayatina wa qala la'uta yanna malan wa walada اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب madda. Allah ya ce ba ni labarin wannan da ya zo yake da kan kirji yana cewa ni ko na mutu a lahira ma a nan yadda nake da kuɗi a lahira ma ni mai kuɗi zan tashi kar ka ɗauka kuɗin nan a nan duniya ne kaɗai a'a yana cikin layin ya sibo anna malahu akhladahu wannan kuɗin yana nan har abada don haka in aka tashi ranar kiyama ma zan tashi a wurin Allah ne la'ajidanna khairan zan samu ne wato sama da abin da Allah ya bani to shi ne Allah yake cewa sannan kuma yace a lahira ma zai tashi da 'ya'yansa? ne Allah ce ka tambaye shi attala al ya yi leƙe ne a cikin gaibu sai ya gano yadda ranar kiyama take sai ya ganshi gashi ya tashi da kuɗi ko ya gan ya tashi da 'ya'ya? an samu wannan amittakada inda rahmani ahda ko alkawari suka yi da Allah bai leƙa ba amma Allah ya leƙa masa sai ya shi amsa sai ya ce da shi in ka zo lahira ma abinda ka samu a nan shi zan sake baka shine ma nan wala in rudittu ila rabbi la na khairan min hamun kalaba inda zan mutu za a sake dawo mun da abun Allah ya maka wannan alkawarin an samu ɗayan biyu na uku shine ƙarya kake yi ina fata an fahimta irin wannan shine tambayar Allah a cikin suratu at-tur am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun duk shi shine ma'ana asabar wata taqsim suka ce wai su ba za su bauta wa Allah ba su ne Allah ya ce to ka tambaye su wannan duniyar da suka shigo cikinta ta min shai shai haka kawai suka ga kansu ba wanda ya halice su hankali ba zai taba ɗauka ba cewa duk wanda ya zama mawujud labudda laho min wajib akwai wanda ya samar da shi amhumul khaliqun ko kuma in ba in dai ba kowa da ya samar da su to su suka samar da kansu wannan tambaya ce da ake iyinta wa waɗanda suke da aƙidar atheism wanda suke gani duniya ba ubangiji kuma ko yana rayuwa ne a karan kansa haka kawai haka kawai muka ga kanmu nature ce ta kawo mu to ita waye nature to shine Allah ya ce ka tambaye su yanzu wannan kofin ya kai ka muhimmanci ne kai dan adam haka kawai ya zo ba zai yiwu a ce wannan kofin ya zo haka kawai a ya zo wani ne ya kawo shi kai kuma da ka fi shi muhimmanci ka kawo shi kuma a ce kai kuma ba wanda ya kawo ka ba in abu karami irin wannan ba zai iya samar da kansa ba bayan da za a yi babba irin ka ya samar da kansa don haka ko dai a ce haka kawai ka zo ba wanda ya zo da kai hankali ko ba zai ɗauka ba ko kuma a'a kai ne ka zo da kanka za a samu ɗayan biyu to na uku shine Allah shi ya halicce ka wannan shine as-sabr wa taqsim to irin sa ne Allah nan ke ce da su qul inda Allahi ahdan falan yukhlifa Allahu ahda am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun ɗayan biyu ne dai ko dai kun yi alkawari ga Allah ko kuma kuna faɗan ci faɗi ne Abinda ba ku sani ba ka gano da ƙarya kenan don haka zancen da ya koma cewa ƙarya suke yi babu wani da zai shiga wuta a ce wai zai zauna da 'yan kwanaki bisa abin da shi ya ga dama a'a sai dai yadda Allah ya ga dama shine gwargwadon zaman mutum a wuta da wanda zai dawama da wanda zai yi wani lokaci ya fita duk wannan yana hannun Allah ne yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun fa'ida ta gaba ita ce Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan aya da ya ce ƙul attakhartum inda Allahi ahdan falan Allahu ahda al Abdurrahman bin Nasir sa'adi As-Sa'di Allah ya masa rahama yake faɗa cikin tafsirin sa yace shin kun zama masu imani ne balle ku iya wannan riyawar bimana attakhartum inda Allahi ahdan bil iman idan mutum ya zama mumini to wannan ka yana da alkawari da Allah shine wanda ya ci tambayar farko ta ayar ina fata an fahimta duk wanda ya zama mumini wannan zai yi da kan kirji ya ce aljanna ta muci kuma duk wanda yake cikin imani zai iya cewa wuta ba za ta shafe ni ba ko da na mutu da laifi in dai akwai imani sai dai ayyamin ma'adudat mai imani zai iya wannan duk wanda ya mutu da imani ko min laifin da yake yi a duniya ba zai dawo a wuta ba wannan gaskiya ce daga manzan Allah sallallahu alaihi sallama kuma shine abinda da dukkan alaman musulunci na sunna <coughs> suka yi ijima'i akai babu wanda ya saba <coughs> an fahimta ko ba za ka iya cewa ni dan aljanna ba ne <coughs> amma za ka iya cewa aljanna ta buce mu musulmi kai din kana ciki ko baka ciki kana nema Allah ya sa ka ciki amma alkawarin Allah ne cewa tabbas musulmi za su shiga aljanna wannan babu tantama a kai shine ma'anan abin nan qul attakhadtum inda Allah ahdan akwai alkawari ne ku da Allah irin wanda yake tsakaninsa da muminai <coughs> da muminai kan akwai alkawarin Allah cewa za su shiga aljanna Allah ya ta irin wannan alkawari cewa lalle alkawarinsa ne kuma ba zai taɓa sabawa ba dukkan mumine zai ba su aljanna in dai suka mutu da imani sun kasu kashi biyu da wanda za su shiga aljannan direct entry da wanda za su shiga daga baya amma dai dukkansu akwai ran da za ka rasa ko ɗaya a wuta dukkansu suna aljanna in dai mai imani ne ko da imanin gwargwadon miskalu zarra ne Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul nisa wallazina amanu wa amilu salihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada sai ce wa'adallahi haqqan wa man asdaqu min Allah qila Allah ce alkawarin Allah ne na gaskiya cewa waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙware Allah zai shigar da su aljannatai waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu kuma za su dawwama a ciki har abada sannan Allah ya faɗi irin wannan a cikin suratul ma'ida ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun na'im Allah ya yi alkawari wa waɗanda suka yi imani suka aikata aiki nagari cewa suna da aljannatai jannatun anna lahum anna wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati lahum maghfiratun wa ajrun Allah ya ce zai ba su gafara kuma zai ba su lada mai girma shine aljanna Allah faɗi wannan a suratul tauba wa'ada Allahu almu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibat khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun min Allahi akbar dhalika huwa al-fawz al-azim Allah ya ce waɗanda suka yi imani Allah ya musu alkawari wannan shine ma'anan attakhadtum indallahi ahdan kamar takhadahu almu'minun ana fahimta ko Allah ya ce wannan alkawarin kuma ba zai taɓa saɓawa ba kamar yadda ya faɗa cikin suratul zumar lakinin ladina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'da Allah la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah ba zai taɓa kare wannan alkawarin ba dukkan mu'minai za su shiga aljanna Allah ka sa muna cikin mu'minai to shine Allah ya ce bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah ya ce ba haka bane zancen da kuke cewa za ku shiga wuta zuwa yan kwanaki Allah ya ce ba haka bane a'a duk wanda ya aikata laifi man kasaba sayyi'a wa ahatat bihi khati'atu kuma laifinsa ya haɗiye shi laifinsa ya kewaye shi fa ula'ika ashabun na to waɗannan su ne 'yan wuta don haka idan kuna cikinsu ku 'yan wuta ne hum fiha khalidun su waɗannan idan sun shiga wuta za su dawwama walladina amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani kuwa kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai ula'ika ashabul janna waɗannan su ne 'yan aljanna hum khalidun su masu dawwama ne a ciki haka Allah ya kawo wuta ya ce za a dawama ya kawo aljanna ya ce za a dawama Allah ce bala man kasaba sayyi'a bi ma'ana man amila khati'a a sayyia anan nan sa khati'a shi yasa Allah ce wa ahatat bihi khati'atuhu yana nufi wa ahatat bihi sayyi'atuhu laifin da mutum ya aikata shine khati'a a sayyia ma'anar sa mummunan abu duk abin da zai munanta sakamako shi da ake ce a asayyi'a sannan alluga ana amfani da shi akan duk abin da zai bakanta maka rai Walan walamma ja'at rusuluna lutan si abihim kaga ya bakanta masa rai kenan shine kuma ma'anan falamma ra'auhu zulfatan at wujuhul ladina kafaru shine kuma ma'anar fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum don haka munana munana munana abun baka so ka gani ba shine ma'anan asayyi to duk wanda ya aikata abun da Allah baya so ya gani to a lahira shi kuma zai ga abun da baya so ya gani shi yasa ake ake kiransa da asayyi'a wa ahatat bihi khati'atuhu kuma laifinsa ya kewaye shi bi laifinsa ya ya dulmuya a cikin laifin ya yi nisa a cikin laifin ba wanda yake tabawa ya bari ba ya yi ta laifin har laifin ya zama ya yi ninkaya ya dulmuya a cikin laifin to waɗannan su ne 'yan wutan da idan sun shiga za su dawwama shekul islam ibn taimiya a cikin tafsirin na tafsiru ayatin ashkalat ala kafirin min al-mufassirin yace wannan aya tana daga cikin ayoyin da suka rikita waɗansu masu tafsiri ta rikita su ne saboda ayar ta nuna wani abu mai ishkali shine Allah ya ce man kasaba sayyi'atan duk wanda ya aikata laifi bai ce kafirci ba anan wa hatat bihi khati'atuhu kuma laifinsa ya kewaye shi faulaika ashabun nari hum fiha khalidun su ne yan wuta kuma za su dawwama sai suka ce to ta ya za a yi a dawwama kuma Allah bai faɗi kafirci ba yana nufin musulmi ma zai iya dawama a wuta idan yana da laifuffuka wanda hakan kuma ya saba da aƙidar ahlus sunna domin ya saba da nassoshi na hadisi ina fata an fahimta an ce waɗanda suka yi imani kuma imanin su na gaskiya suka aikata ayyuka na kwarai su za su shiga aljanna za su dawama wannan ba ishkali amma menene ma'anar man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu kuma laifinsa ya kewaye shi ba a ce ya halatta laifin ba balle a ce kafirci ne shi shi ma wama zai yi a wuta na fata an gane wannan shi yasa aka samu tafsiri manya-manya kamar guda hudu kamar da ibnul jauzi ya kawo ya haka ito su a cikin zadul masir tafsirin abdullahi bin abbas da shi da almajirinsa a ata Ibn abi rabah da abdahak suka ce ma'anar ne shine ashirk ma'anar a haɓat bihi khati'atuhu bi ma'ana ba ta ala shirk duk wanda ya yi shirka shi ma'anar sayi'a wanda kuma ya mutu a kan shirka to shi ne ma'anar wannan aya an fahimta amma tafsirin ikrima shi ma ɗaya daga cikin almajiran abdullahi bin abbas ne kuma baulansa shi ya ce ma'anar al-sayi'a shi ne alkabira laifi daga cikin kaba'irai wa ahatat bihi khati'atuhu bi ma'ana bata alal kabira wa huwa busirrun alaiha mutum yana aikata laifi kuma yayi yana yana ya dawwama akan laifin har ya mutu kaga wannan ba maganar kafirci ake yi ba magana ta uku ita ce tafsirin mujahid shi cewa as-sayyi'a shine azab ihata kuma wa ahatat bihi khati'atu shide rana ala qulubihim ma kanu yaksibun yayi laifin da har yayi tsatsa akan zuciyarsa annabi ko sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka yi laifi ɗaya ko da kai musulmi ne sai a zo a diga bakin digo akan zuciyarka ka sake wani baka tuba ba sai a sake digo baka daina ba sai a sake wata rana sai zuciyarka sai ta lide gaba daya sai zama rana ala qulubihim ma kanu yaksibun sai ce ma'anar wannan ayar kenan shine ma'anar wa a ahatat bihi khati'atu tafsiri na uku shine tafsirin alkalbi shi kuma cewa ya yayi as-sayyi'a shine azab wa a ahatat bihi khati'atu shine alhalak bi ma'ana wa ahlakahu wa ahlakathu khati'atuhu yayi har ya zama ya mutuwa ta riske shi yana kan laifin ko kuma laifin har ya kai yadda zai iya halakar da shi Sau da ma'anar ihata yana zuwa da ma'anar alhalak kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa dangane da baban annabi Yusuf yana gaya wa 'yan uwan annabi Yusuf cewa ba zan karɓi alkawarinku ba hatta tu'tuni mausikan min Allah la ni bihi illa an haƙa bikin ai illa an tahlaku jami'an sai dai in duka za ku halaka kaga ihata nan bi ma'anar halak sai ce idan mutum ya yi laifin da har laifin ya halaka shi ya halakar da shi to shi ake magana abin da dai shekul islam ke cewa shi ne da suka samu shi ne sai suna ɓoye tafsirai guda uku sai suna ɗaukan guda ɗaya sai su ce ma'anan asayi a anan ashirk ma'anan al'ihata almautu ala shirk mutum ya yi kafirci kuma ya mutu akan kafirci in mutum ya yi kafirci in dai daga baya ya tuba ai baya ciki idan mutum ya yi shirka in dai bai tuba ba to wannan kowa ya san zai mutu a idan ya mutu zai shiga wuta kuma zai dawama a ciki sai suka ɗauki wannan suka bar wancan shekul islam ya ce kuskure ne ya ce ka ɗauki dukkan tafsirin saboda magabata ba sa taɓa fassara alkur'ani da son rai don haka dukkansu daidai ne alimamu yake cewa idan ka je aya ɗaya tana da tafsiri kala kala matukar za su shiga duka ɗauka saboda kowace fa'ida tana kara bayar da wata fa'ida ce wadda wancan bata bayar ba don haka ayar tana magana akan musulmi kuma tana magana akan kafirai ta na take magana akan kafirai shine duk wanda ya mutu yana shirka shine ma'anan a kuma har ta zo ta same shi mutuwar yana kan kafircin innal ladina kafaru wa matu wa hum kufar kenan to wannan shine ma'anar fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun sauran guda uku kuma wanda yake laifi kuma ya yin laifin bai daina ba da wanda yake yin laifi kuma laifin ya girma sosai har ya zama ya yi tsatsa a zuciyarsa da wanda yake laifi laifin da har ya halaka shi irin waɗanda Allah ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim laifin da har ya halaka mutum to sai ce shi ma ayar tana magana a kansu ne amma sai ya zama alhuludu na ahlus shirki shine zama a cikin wuta har abada alhuludu na ahlit tauhidi kuma shine zama a cikin wuta na wani zamani mai tsawo daga bayan su fita na fata an fahimta kuma malamai suka ce alhulud yana zuwa da wannan ma'anar da Allah ya ce hum fiha khalidun za su dawwama a ciki alhuludu yakan zo da ma'anar albaka sarmadi al'abadi zama a cikin abu har abada ba za a fita ba alhuludu kuma yakan zo da ma'anar a daɗe a cikin wuri ko da daga baya za a bar wurin shi yasa a larabci akan iya cewa kala da fisijin ya dawwama a cikin a cikin kurkuku ai ba dawwama ba ce ko da ko da rai da rai daidai wata rana zai mutu ai zai bar kurkuku ya koma kabari na fata an fahimci wannan kuma an samu a wurin larabawa suna amfani da alhuludu ba suna nufin dawwama ta har abada ba kamar yadda aka ji zuhair ibnu abi salma yana cewa alala ara alal hawadithi baqiya wala khalidan illa aljibalar rawasiya yace ni a duniya ban ga wani abin da zai dawwama ba sai dai duwatsu kawai su ne za su dawwama yana nufi komi ka gani a duniya yana iya tashi wani ya zo bishiyoyin da kake gani ai ba su ne Allah ya halicci duniya da su ba wasu sun mutu wasu suka taso ruwan da kake gani a kullum ana sake ruwa don haka wani ya tafi wani an shanye wani ruwa ƙasa ta shanye wani ya zo kowane abu yana iya canzawa amma duwatsu waɗanda Allah ya halicci duniya da su su ɗin har yanzu su ne ai baka taba jin labarin an ce dutsen wuri kaza zo an rasa shi ba sai wani ya tsoro. sai shi yake cewa ba abun da ke dawama sai dutse haka ya nuna cewa dutse zai dawama har abada ne ai Allah ce wa taral jibala ha jabiratan wa hiya tamurru marra sahab duwatsun ma gaba daya da gaba Allah zai tumbuke su kuma su watse a duniya sai zama ba komi a bayan kasa la tara fiha iwajan wala amta to ana amfani da alkhulud ana nufi dadewa ko da ba a dawwama har abada ba don haka idan ka ji irin waɗannan ayoyin yadda ake fassara su kenan ga irin su a alkur'ani Allah ya ce a suratul disa, wa man ya'si Laha wa rasulahu Allah ya ce tilka hududullah wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin khalidan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-azim والذين ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين الله يقول وند يسابا مع الله da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu ba sabo ne muna sabo wa Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya ta'adda hududahu kuma ya take sa mu ba ma take haddin Allah ne muna yi mu ba matsayin mu na musulmi ɗaiɗai kuma wanda ya take wancan wanda ya take wancan haka dai amma an tara mu duka za a ce muna bin Allah in an ɗauka a dukule amma an ɗauki ɗaiɗai mu kowa akwai laifin da yake yi sai Allah ce yudkhilhu daran khalidan fiha zai shigar da shi wuta zai dawama a ciki yanzu mumini zai dawama a wuta bi ma'ana yabqa fiha zamanan ba'ida zai dade a cikin wuta shine ma'anan khalidan fiha na fata an fahimci wannan sannan irin wannan ne Allah sannan ce walahu azabun muhin sannan irin wannan ne Allah madaukakin sarki zaka je a wani wuri ya ce wanda ya aikata laifi Allah zai masa azaba kuma azabar zai zai khalidi da fiha idan dai maganar ta yan wuta ce to ba iskani idan kuma maganar akan musulmi ne to akwai ishkali sai ka gane ma'anar ita ce alhulud bi ma'ana albaqa'u ila zaman sannan daga baya sai a cire su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa amman ladina shaku fa fi dar lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alu lima yurid waɗanda suka aikata laifi na shakiyanci imana laifi na sabo suka saba wa Allah to za su shiga wuta khalidi da fiha za su dawwama a cikinta kaga dawwama nan ba khalidi da fiha irin da har abada ba shi yasa Allah ya ce illa ba sha a rabbuka zuwa lokacin da Allah ubangijinka ya gada ba to wannan shi zai kai mu fa'ida ta ƙarshe ita ce wannan aya da ta ce khalidi na ha a kan ‘yan wuta da khalidi na ha a kan aljanna a kan ‘yan aljanna wannan su waɗanda suka shiga wutan ko aljannar kenan to ita wuta da aljannar kuma fa ita ma za ta dawwama ko kuma a'a ita ma akwai ran da za a ce babu ita wannan matsalar matsala ce mai sarƙaƙiya daga cikin matsaloli na malamai wanda magabata suka yi magana a kanta mun yi magana a kan wannan a matsayin darasi cikakke tun a tafsirin suratu hud a cikin wannan ayar ta famin shakiyin wasa sa'id khalidi na fi hama damatis samawati wal ardu illa ma a rabbu. to amma ba laifi ba tun tunda munasaba ta zago a nan mu gutsuro wani abu daga ciki a wancan lokacin har na rubuta wata risala akan wannan bahasin da na sa masa suna talhisu ara'il ulama fi mas'alati hallin nari fana wato malamai ne suka tattauna akan wannan kusa ne dukkan ahlus sunna wal jama'a sun yi ijma'i babu saɓani cewa aljanna za ta dawwama ba za ta gushe ba kuma duk waɗanda suka shiga aljanna sun shiga kenan har abada bari sa ku gane me ake nufi da har abada nan in za ku ɗauko shi a ƙwaƙwalwarku dukkanmu yanzu mun gan mu a duniya ne amma ba za mu iya tuna yaushe muka shigo ba haka kana ji kamar baya ma dawwama ka yi so da ba za ka tuna yaushe ka zo ba kawai ka gan ka ne hankalinka ya tashi don baka san ranar da aka haife ka ba kuma ba za ka iya tuna ranar da ka gane cewa nan duniya ba ne ko za ka iya tunawa sannan yanzu idan ka tuna gaba tunda mutuwa bata riga ta zo a gabanka a idonka yanzu ba sai ka rika ji kamar da za a yi ta zama a haka ba matsala idan ka ga mutum yana ji kamar duniyar ta gushe to akwai matsala shi ba ya jin daɗin ta ne amma in mutum ya ji duniyar ta kai zai je a ci gaba a haka kawai to irin haka ne idan 'yan aljanna suna ciki za su ji cewa a ci gaba a haka to kuwa hakan za a ci gaba idan kana so ka gane wannan ka gane nisan sa da kai ma ka sai dai ta tsaya shine akwai ran da za a ce ba ubangiji to Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari duk muminan da suka bauta masa da gaske ba su gan shi ba to idan an je ranar kiyama za su gan shi kuma za su zauna da shi a matsayin makwabta suna ƙarƙashin al'arshinsa al'arshinsa shi ne rufin gidajensu suna ƙasa ubangiji yana sama suna ganinsa yana ganinsu kuma suna magana kuma suna zance da shi yadda ubangiji ba ran da zai kare su ba ba ran da za su kare kun gane kun gane da wama a kokolwa babu ranar da za a ce babu su kamar yadda ba ranar da za a ce ba ubangiji dukkan malaman duniya na musulunci na sunna sun yi ijma'i cewa haka za a zo a yi rayuwa in an shiga aljanna waɗanda suka saba kan wannan su ne jahmiya da waɗansu daga cikin mu'tazila su sun ce kai wannan kana so ka kwatanta ɗan adam da Allah ne yanzu ka ce yadda Allah bai da ƙarshe shikenan ɗan adam ba zai zama bai da ƙarshe a suka ce akwai ran da kowa zai ƙare tun da kullu na Hawa hawadith dukkan mu samuwa muka yi da babu mu Allah ya kawo mu to akwai ran da Allah zai kau da mu sai ya ci gaba shi kaɗansa wannan tunanin nasu kwakwalwa ce ta basu ba nassi bane ya basu mu kuma nassi ne ya bamu ma'anar khalidi da fiha abadan na fata an fahimta don haka ba kuma za ka iya kawo kwakwalwarka ba a inda nassi yake ko ka kawo kwakwalwarka ya zama tunanin banza don haka 'yan aljanna idan sun shiga za su dawwama har abada sai kuma wuta wuta kuma fa mu'tazila da su da khawarij su suka ce duk wanda ya shiga wuta ba zai taɓa fita ba in dai ka riga ka shiga ka shiga kenan duk imaninka in ka yarda ka shiga wuta to ba za a fita ba suka ce saboda ga ayoyin suna nufin khalidi da fiha kuma me yasa zaka shiga wuta kuma ka fito in Allah zai baka aljanna aljanna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir amma ka je nan ba za ka fito ba sun karyata duk hadisan da suka ce za a iya fita a wuta an fahimci wannan ahlus sunna wal jama'a su kuma dangane da aljanna ai dangane da wuta sai aka samu magana biyu magana ta farko ita ce maganar jumhurin malamai mafi yawa daga cikin malaman sunna wanda waɗansu ma sun ce ijima'i ne cewa wuta za ta dawwama amma za a rabu biyu Muminai za su fito sun manu na ta kawo. kafirai kuma za a bar su a ciki wa nazaru zalimi na fi hajjutiyya sai suka ce su kafirai idan sun shiga ba za su fita ba har abada kuma wutar ma ba za ta kare ba har abada don haka yadda 'yan aljanna za su dawwama haka su ma 'yan wuta za su dawwama babu ranar da ita za ta kare su kuma babu ranar da za su fita wannan shi ne ra'ayin mafi yawa daga cikin malamai magabata tun daga kan sahabbai zuwa tabi'ai zuwa wanda suka biyo bayan su har zuwa ila na hada magana ta biyu ita ce ta waɗansu daga cikin magabata wanda su ne kaɗan shi ne waɗanda suka ce a'a 'yan wuta wanda suke da imani za a cire su a ciki a kai su aljanna 'yan wuta waɗanda suka mutu da kafirci za su zauna a cikin wuta za su yi ta zama za su yi ta zama za su yi ta zama amma wata rana idan Allah ya gama musu azabar da ya niyar zai musu zai goge ta wutar ya goge su sai ta zama ita ba ta da amfani su ma sun ƙare su sun ƙare ba sa nan sai a sai ya zama gaba ɗaya da su da ita sai a yi deleting ɗinsu sai zama sun fita a labari sai zama Allah ya ci gaba da zama da waɗanda suka yi imani suka samu aljanna amma daɗewar da za a yi Allah shi ya san wannan daɗewar na fata an fahimta wannan shi ne ra'ayin waɗansu daga cikin malamai shekul islam ibn taimiyya yana cikin wanda suka nakalto ɗan saɓanin malamai akan wannan kamar yadda yake cikin wannan tafsirin sa na tafsirin ayatin ashkalat akan wannan ayar da muke magana akai in ka duba zaka ga ya dan kawo wannan maganar cewa waɗansu cikin magabata suna da wannan fahimtar sannan ibnul qayyim shine wanda ya fi kowa baje koli na dogon bayani akan wannan a cikin littafin sa hadil arwah ila biladil afra wanda ya rubuta akan aljanna ne to shi ya faɗi wannan maganar kuma ya tsawaita bayani akan ra'ayin masu ganin cewa wuta akwai ran da za ta ƙare tare da kafiran da za su dawwama a cikinta za su dawwama a cikinta yadda Allah ya ce amma za ta zo ta ƙare gaba ɗaya sai zama babu ita da su da ita sun tafi sai zama tsora aljanna da 'yan aljanna da ubangiji da mala'iku da wanda Allah ya gada ba an fahimta sannan kuma bayan ya kawo dogon bayanai ya kawo hujjoji na duka bangarorin bari ku ji kaɗan daga ciki shi ibnul yake cewa waɗanda suka ce wuta ba za ta taɓa ƙarewa ba suka ce a cikin alƙur'ani akwai wuri guda uku da Allah ya ce ma 'yan wuta khalidi da fiha abadan sau uku Allah yana faɗa ya ce innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika ala Allah yasira sannan ya ce inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira sannan ya ce wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada hatta idara o bayu adu waɗannan wurare guda uku Allah ya ce khalidi da kuma ya ce me abada sai suka ce abadan din da yana fi har abada sannan suka ce Allah maɗaukakin sarki ya ce in sun shiga wuta ba za su taɓa fita ba ya ce kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bi min an nar ba za su taɓa fita ba ya ce kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha har sau biyu ya ce don haka suka ce ta ya za a aikace za su fita duk da an ce za su yi ta zama a ciki kuma ba za su fita ba sannan kuma suka kawo hadisai na annabi sallallahu alaihi sallama kamar faɗin annabi sallallahu alaihi sallama idan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta Allah zai sa mala'ika ya zo ya yi kira sai a yi kira sai a nuna musu wani rago sai a ce me wanda ya ce mutuwa ne sai a danne shi sai a yanka shi sai a ce ku ɗan aljanna za ku dawwama ba fita ku ɗan wuta za ku dawwama ba fita don haka tun da annabi sallallahu alaihi ya ce haka ya nuna cewa ba maganar fita kenan ko ba maganar karewa an ji dalilansu waɗanda suka ce a a za ta kare suka ce Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya ce khalidi na fiha abadan da kuka ce sau uku haka kuma Allah ya faɗa sau uku kuma a cikin alkur'ani cewa ba abadan ba ne zuwa wani lokaci ne bai yawa saboda Allah ya ce labithi na fiha ahqaba za su zauna a cikin wuta zamani mai tsayi ahqab jam'i ne na alhukum alhukum shine shine shine shekara goma a sake wani goma a sake wani goma alhukum shine shekara goma kamar yadda kuka sani alƙar shi ne shekara ɗari ko to idan aka yi goma da ƙirgiyar ba da shekara shekara za a riƙa yi ko da kwana kwana ba sai an yi kwana sai an yi shekara goma sai a sace ɗaya haka za a yi ta yi sai suka ce tun da an ce ba a sha koyar da zai ƙare an fahimta suka ce kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce qalan naru maswaakum khalidina fiha illa ma sha Allah Allah ce za ku shiga wuta za ku dawama a ciki sai dai zuwa abin da Allah ya gana ba inda rabbaka hakimun alim a cikin suratu al'an'an sannan a cikin suratu hud Allah ya ce wa an ballazi da shakku fafin nar lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma damati samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid suka ce da Allah ya faɗi aljanna sai ce ata'an ghaira majzuz za su zaura a cikin aljanna kyauta ce wadda ba ta yankewa amma a wuta da ya faɗa sai bai ce ba za ta yanke ba sai ce illa ma sha a rabbuka sai yadda ka ya ga ba inda rabbaka fa'alun lima yurid ka yana yin abin da ya so don haka in Allah ya so za su fita kuna fahimta sannan suka kawo su na hankali cikin dalilansu na hankali suka ce ubangiji maɗaukakin sarki arhamur rahimin ya fi kowa tausayi kuma Allah ce rahbati wasi'at kulla shai ni ta kowa yana sabu sai suka ce idan ka ce a lahira Allah zai kona kafirai kuma za su yi ta zaba ba zai kare ba idan rahabar take sannan suka ce laifin da suka yi a nan duniya idan shekarun ka ɗari laifinka na shekara ɗari kai ko to idan Allah ya zo maka azaba bisa hankali zai baka daidai da ka ne saboda Allah ba azalubi ba ne don haka idan aka yi na shekara ɗari ko shekara dubu ko miliyan ko biliyan ko tiriliyan ko nawa ne yana da dai iyaka tun da ka ba yana da iyaka suka ce ka ce Allah zai yi ta musu azaba akan laifin da yana da iyaka shi kuma azaban bai da iyaka kana wa Allah siffansa ta rahama da siffansa ta adalci suka ce akwai ran da Allah zai zo tausayinsa a kansu ya dawo don Allah yana tausayin kowa kuma ba wanda baya cin albarkacin tausayin Allah suka ce kuma ba ruwanka kai a me in sun dawama bai kaci amfani in Allah ya cire su bai kai asara suka ce Allah zai musu azaba zuwa lokacin da ya ga dama sannan lokacin da ya ga dama kuma sai ya ce su tafi magana ta kare amma ba za a ba su aljanna ba saboda aljanna kan inda Allah harramahu ba alal kafiri. ina fata an fahimta sannan suka dawo kuma ibnul qayyim din ya zo ya raddi akan duk dalilan da waɗannan suka kawo yayi jawabi a kansu sannan a ƙarshe ya kawo kuma maganganu daga magabata daga sahabbai da tabi'ai da waɗansu akan wannan ra'ayin ni abin da na ce a ƙarshe ne wannan matsala ce da take da sarƙaƙiya matsala ce da hakikaninta sai a ranar tashin ba ya tabbata don haka ni ina gani wannan matsala ce da take da bukatar mutum ya yi tawakkufi ya ce Allahu a'la me zai faru a ranar kiyama ga waɗannan tun daga dalilai duka sun tsaya maganar da ta fi zama a zahiri kuma wanda duka galibin malamai suke kanta shida za a dawoma har abada idan an shiga wuta amma wannan dalilin shi ba lahu waje minan nazar don haka Allah shi ya san hakikanin me zai faru a tashin kiyama lillahi al'amuru min qablu wa min ba'd abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh